Bitrus ta fare Sura biyu Saboda haka, sai ku rabu da kowane irin kiyayyar zuciya, da yin karya, da yin munafunci, da yin kishi, da kowane irin ɓata suna. Maimakon haka, ku zama kamar jarirai, sababbin haihuwa, waɗanda suke marmarin shan nono, wato, ku yi marmarin kalmar Allah domin ta sa ku yi girma. zuwa ceto, in dai kun ɗanɗana alherin Ubangiji, kuna zuwa wurinsa, shi wanda yake dutse gini mai rai, shi ne dutse wanda mutane suka ki, amma zaɓaɓɓe ne mai daraja a wurin Allah, ku kuwa kamar duwatsu masu rai ne, waɗanda ake amfani da su domin a gina gida, iri na ruhu, da nufi cewa, ku yi hidima kamar ƙungiyar firistoci masu tsarki a cikin wannan gida, kuna mika masa haɗayu na ruhu irin wanda Allah yake karɓa ta wurin Yesu almasihu. Gama a rubuce yake a cikin rubutacciyar maganar Allah cewa, Gashi, ina kafa dutse a Sihiyona, dutse mafi amfani a gini, dutse mai daraja, dutsen da aka zaɓa. duk mai ba da gaskiya gare shi ba zai sha kunya ba. A gare ku, ku da kuka gaskanta wannan dutse yana da daraja, amma waɗanda suka ki gaskantawa da shi, to, dutsen da masu gini suka ki ya zama dutse mafi amfani a ginin. A rubuce yake kuma cewa, Dutse nan mai sa tuntube, dutse ne kuma mai sa faduwa. Gaskiya ne kuwa. mutane sun yi tuntuɓe ne gama sun ki yin biyayya da kalmar Allah, haka kuwa aka shirya musu, amma ku kabila ce wanda Allah ya zaɓa, kuma kungiyar firistoci ce ta Allah, babban tsarki, al'umma ce mai tsarki, kuma jama'ar Allah ta musamman domin ku yi shelar manyan al'amuransa na ban mamaki na wanda ya yi kira ku daga cikin duhu. kuka shiga cikin haskensa na ban mamaki, a da ku jama'a ce marasa daraja, amma yanzu ku jama'ar Allah ce, a da ku ba ku sami jinkan Allah ba, amma yanzu kun samu, ya ku waɗanda nake kauna, tun da yake ku baki ne a wannan duniya, ba ku da gida a nan, ku rabu da halin sha'awa na mutuntaka, wannan hali. yana yaki da zuciyarku, ku tabbata kuna yin zaman da ya cancanta a cikin mutanen nan da ba su san Allah ba, domin sa'an da suke zarginku a kan ku mugaye ne, ta wurin ayyukanku masu kyau waɗanda suke gani za su ɗaukaka Allah a ranar zuwansa, domin a girmama Ubangiji, ku yi biyayya ga kowace hukuma wanda take da iko a kan mutane. ku yi wa babban sarki biyayya, gama yana mulki bisa kowa, ku kuma yi wa gwamnoni biyayya, da yake sarki ne ya zaɓe su, domin horon masu yin abin da ba daidai ba, su kuma yabi masu aikata abin da yake daidai, gama nufin Allah ne cewa ku aikata abin da yake daidai a gaban marasa hikima, domin ku toshe magana da suke faɗa. cikin jahilcinsu, ku yi zaman yanci, amma kada ku mai da wannan yanci ya zama hanyar yin abin da bai yi daidai ba, maimakon haka ku yi irin zaman da zai nuna ku bayin Allah ne, ku ba da girma ga kowa, ku kaunaci uwa masu bin Yesu, ku ji tsoron Allah, ku ba da girma ga babban tsarki, ku bayi, ku yi biyayya ga masu gidanku. da ban girma a kowane lokaci, ba ga masu kirki da masu saukin kai kawai ba, har ma da marasa tausayi. Ai, wanda ya sha wahala a kan abin da ba laifinsa ba, in ya yi shi saboda yana tunanin nufin Allah ne, abin yabo ne. Amma idan an yi muku bulala a kan wani laifin da kuka yi, mai jimrewarku, ai, ba wata riba a wurinku. amma in kun yi aiki mai kyau, sa'an nan kun sha wahala a kansa, kun kuma hakura, to, shi ne abin karɓa ga Allah, domin irin wannan wahala ne aka kira ku, gama almasihu ma ya sha wahala domin ku, ta haka ya bar muku gurbi domin ku bi hanyarsa, shi bai taɓa yin laifi ba ko kaɗan, bai taɓa yin karya ba. Sa'an da mutane suka zage shi, bai mai da zagin ba, sa'an da ya sha wahala, bai ce zai rama ba, sai dai ya dogara ga Allah wanda yake yin shari'ar gaskiya. Mun yi zunubi, amma shi ya ɗauki zunubanmu a jikinsa sa'an da aka giciye shi a kan gungumen itace, ya yi haka domin ta wurin mutuwarsa mu ma mu mutu ga zunubi. mu rayu ga yin adalci, kamar yadda aka rubuta, ta wurin raunin da aka yi masa ne kun sami warkewa. A da kun ɓace kamar tumaki, amma yanzu kun dawo ga makiyayi da mai kula da rayukanku.